ya aka yi wasu ministocin Nijar suka fi shugaban ƙasar Nijar kuɗi mutanen Nijar dai suna tambayar gwamnati yaya aka yi ministocin Nijar suka fi shugaban ƙasar kuɗi al'ummar jamhuriyar Nijar dai na ci gaba da muhawara cikin mamaki game da irin tarin kadarorin da wasu daga cikin ministocin ƙasar suka mallaka rahoton kotu na shekara-shekara ya nuna cewa wasu ministoci na ƙasar sun mallaki dukiyar da kai kuma ta kama daga mafi yawan saifa wato biliyan bakwai wajen zuwa mafi karancin saifa miliyan ɗari daga cikin wannan ministoci kotun dai ta bayyana dukiyar da shugaban kasa da ministocin gwamnatinsa da 'ya'yan majalisar dokoki da shugabannin hukumomi da sauransu suka ayyana cewa sun mallaka a shekara ta 2022 wannan kuɗi da yawa yake saifa biliyan bakwai zuwa mafi karanci saifa miliyan ɗari 'yan najeriya da dama sun cika da mamaki ganin yadda wani ministan kasar ba tare da wasu harkokin kasuwanci da yake yi ba wanda suka bayyana a zahiri ba ya mallaki irin wannan makudan kudade cikin kankanin lokaci mafi jan hankalin rahoton na 2022 na dukiyar da jami'an gwamnatin suka mallaka kamar yadda aka wallafa shi ne yadda ministocin da dama suka fi shugaban kasa muhammad bazin dukiya rahoton ya ce dukiyar shugaba bazum a shekarar 2022 ta ita ce sefa 553,427,722 wato kudin ya kai sefa miliyan 500,000 wato sefa miliyan 500 da dubu hamsin da uku da dubu ɗari hudu da ashirin da bakwai da ɗari bakwai da ashirin da bakwai kwatankwacin naira miliyan ɗari kenan a kasuwar canji inda ya samu ƙari kan abin da ya mallaka a baya a wancan lokacin na 2022 wato 413 wato miliyan 113 a lokacin baya an sha dai zargin ministocin da manyan jami'an gwamnatin Nijar da cin hanci da rashawa shugaban Muhammad Bazum da kansa ya ce manyan jami'an kimanin arba'in ne a gwamnatinsa ta tuhuma tun bayan hawansa kan karagin mulki a shekara ta 2021. Haka zalika kotu ta yanke wa wani tsohon ministan sadarwa hukuncin ɗauri a gidan yari bayan ta same shi da laifin karkatar da kudade na kamfanin Sofamin. Kotu dai ita ce ke sa ido kan kasashe da kuma shige da da kashewa kuɗi da shige da ficensa na gwamnatin jamhuriyar Nijar. Doka ce ta tilasta duk wani jami'in gwamnati da ya kai yake mukami mukaminsa ya kai mukami ya bayyana dukiyarsa tare da duk abin da yake da shi kafin ya hau wani mukami kuma sannan duk shekara za a dinga duba shi. Kuma jami'an za su dinga rika sabunta bayanan dukiyoyin nasu duka shekara matukar dai kana kan mulkin ba sauka kai ba. a cewar shugaban wata kungiya ta sa idan Nijar ya ce siyasar ƙasar ce ta zama tamkar wani kasuwanci inda ya yi zargin cewa 'yan siyasar na azurta kansu ne da kudaden talakawa to mutane da yawa dai irin masu gwagwarmaya da masu rajin kare haƙƙin adam sun ce a yi binkice ya kamata a ce a yi bincike kwalliya ta biya kudin sabulu daga cikin siyasa a gano duk irin tsirarin mutane mafi kuɗi waɗanda sun sha fama da gasu talakawa ne amma daga hawa gwamnati sai ga sun zama masu kuɗi ita ma dai n fcncn ta yi zargin cewa wasu jami'an gwamnati da karkatar da dukkan al'umma shugaban ƙungiyar dai ya ce bai mamakin ganin yadda nijar ke ci gaba da talaucewa ba hakan na biyo bayan irin yadda suke faman badakala da kudaden al'umma 'yan jirgi da yawa na ta buƙatar Hukumar Yaƙi da Cin Hanci da Rashawa ta Jamhuriyar Nijar wato (halsiya) da ta gaggauta yin bincike ta shiga lamarin don yin bincike a kan 'yan siyasa a jami'an gwamnati. Sai dai wani jigo a ƙungiyar matasan jam'iyyar PNDS tarayya ya ce zarge-zargen da wasu ke yi cewa ta hanyar karkatar da dukiyar ƙasa da cin hanci da rashawa jami'an gwamnati suka tara irin waɗannan kuɗaɗe rashin adalci ne ya ce ba gaskiya ba ne a ce jami'i ko ministan gwamnati ya mallaki dukiya ta haramtaccen hanya kawai ya same ta ai su ma suna yin kasuwanci da hanyoyin su na samun kuɗaɗe wannan kenan idan yau ka fara shigowa a danna masa subscribing a yi liking a share mun gode kwarai da gaske gidauniya tv za mu kawo muku labarin abubuwan da suka kaya a nijar